الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من صار على منواله واقتفى أثاره إلى يوم القرار والثبات والدين وبعد إنواء مسلمي أولنا وتانا رمضان وتامي البركة فاكليك وانكين وتنا تفيه وانكين ايتكافي نقار قراتوا yana daga cikin alkhairin ramadan mutum ya samu dama ya je umra a watan ramadan Allah ka ba mu hali mutum ya ciyar da masu azumi a wannan wata a je gidajen marayu a sai musu madara da kayan abinci marayu muna jaddada wannan magana ka yi ƙoƙari ka yi ma maraya kayan sallah wallahi ba ƙaramin alkhairi ba ne ka cire masa baƙin cikin da zai ce da babana na da rai ni ma da an ɗinka min kayan inda aka ɗinka ma yaran gida kaza da kaza misali wato gara basa ce Allah ya koro mana kowa ya sai hannun jari shaya a kamfanin Allah musamman a wannan wata ne, albarka Allah ka bamu dace to kafin mu je ga fassara abinda Allah ya sauƙaƙe mana kamar yadda muka saba za mu je ga tambayoyi karanto su mu je Eh, wannan ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce malam shin wannan fatsasan da gwamnati ke badawa idan ka tona masu satan kuɗi na corruption shin halal ne? wannan ne? wannan 5% da gwamnati ke badawa idan ka tona asirin masu sata wato na corruption shin halal ne idan aka baka? dama ana bada kuɗi ne? to to ku yi bayani ya ake yi ku yi bayani whistleblower whistleblower ko yawa wikileaks kenan <clears throat> wata doka ce sabuwa waɗanda suka sace dukiyar ƙasar nan kai wannan irin wannan mummunan hali ya yi kama da dabbanci wallahi a ce mutum ka kwashe dukiyar ƙasa a ɓoye wai har a makabarta fa ake cewa to sai ka iske watakil shi wanda ya sace irin wannan kuɗi a ƙoƙarin ya ɓoye ai ba shi zai aikin ba ko zai nemo wasu kai zo zan baka aiki kuɗin nan ka je ka binne a wuri kaza to in ka har ka ce wani ya maka aiki to ai ka tona asirin ka kenan dole wani ya san an yi abun nan in ko ya sani sai gwamnati a tata hikima ta ce duk wanda ya tona asirin wanda ya ɓoye wannan kuɗin kuka ce za a bashi nawa 5% kenan in ya salam in aka tono naira miliyan 500 wai kuɗin da yawa ko 5% na miliyan 500 da yawa ko to ai shi daga nan in ya samu yanki talauci kenan watakil kuɗin da zai samu a gun mai gidan shi da masa aiki ba ma zai kai abinda gwamnati za ta bashi ba in na fahimci abin kenan to shi ne ake tambaya menene hukuncin wannan 5% biyar cikin ɗari da za a ba duk wanda ya tona asiri ya wusa ya ainihin busa usur ya halatta sai mu ce ya halatta ai hukuma ce ya halatta aiki kai ka taimaki ƙasa tunda ai wanda ya sace ai ba na shi bane ko nashi ne ba nashi ba ne saboda haka idan ta ce wanda ya je ya gano za a ba biyar cikin ɗari ya halatta da gudu ka karɓa saboda ka taimaka ma ƙasa su waɗannan kuma masu wannan mummunan hali sun bar ma 'ya'yansu abin kunya har su mutu amma da yake abu ne na rashin kunya sai ka ga mutum ya yi rashin kunyar kuma ya ce nawa ne wahar je kotu shi ne abin da zai baka mamaki in ya tabbata wannan dukiya ta al'umma ta wace dan Najeriya ta kace dukiyar kasar mu mutum ya bada ma fuskar sa toka da kasa yayi mirsisi yaje sace a dokar musulunci yanke masa hannu ake tsaf a yanke hannu Allah ya ce wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun mai hakim sura mai lamba biyar aya mai lamba talatin da takwas ku yanke hannu to a wani gari mutum yi wannan kuma har je kotu wai har alkali ya bashi gaskiya a ce ai kudin nan nawa ne lalle ka san akwai gyara cikin lamarin mu ta fuskoki da yawa da haka amsan tambayar in har gwamnati ta ce a ɗauki biyar cikin ɗari na wannan dukiyar gwamnati ta baka kuma aiki kai ya halatta wallahu ta'ala a'lamu bihi tawfiq wannan yake cewa assalamu alaikum malam ayan da ka kawo da cikin suratul kalam waddu law tudhinu fayudhinun tun zai iya kamanta shi da irin interface din nan na yanzu to kafin maganar interface misali na yanzu in koma kan amsar 5% da aka ce tare da haka kuma in gwamnati za ta baka biyar cikin nawa inda hali ka ce a ni nayi saboda Allah ne wallahi bana bukata ba zai yi ba ka taimaka an kwato biliyan biliyan bilba biliyan bilba biliyan biyar hukuma ta kira ka to mun gode ga 5% ya ka ce ah wallahi ba na bukata alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ni nuna kishin ni dan kasa ne ba na bukata kuna jin wanda wannan bai kyauta ba amma anya zai yiwu wannan shine karin haske kan wannan amma dangane da ayar da muka karanta da law tudhinu fayudhinun cewa ko wannan yi kama da misali interfaith menene interfaith inter akwai kuma intra intra a cikin addini daya inter a wajen addini kamar ka ce inter-party tsakanin wannan jam'iyya da wancan inter kenan akan ce inter da aka ke cewa international kasashe daban-daban amma in ka ce intra a ciki kenan ita kanta kalmar don ka san ina ma ta fito to yi da aka ce ainihin interfaith dialogue wai tattaunawa tsakanin addinai daban-daban tsakanin musulunci da kiristanci musulunci da judaism musulunci da zoroastrianism sauransu wani ana kinsa interfaith to shin me ake interfaith ne shin akwai inda Allah ta'ala ce a tattauna da ƴan wasu addini akwai aya din wali ahli kitabi ta'ala ila kalimatin sa'in na karanto ta muji الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينهم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا بأننا مسلمون to kaga ita wannan aya kamar ta bada dama ne a tattauna tsakanin 'yan addinai daban-daban wannan aya da ya karanto mana aya ce mai lamba 64 a cikin sura mai lamba 3 qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum na na'budu illa Allah har zuwa ƙarshe kace ya ku waɗanda aka ba su littafi kirsawa da yahudawa ku zo zuwa ga kalma wadda take common tsakaninmu da ku karo bauta ma in ba Allah ba ai ahlal kitabi yace to kaga interfaith dialogue ne ai tun da ahlul kitabi ya ce saboda a tattauna tsakanin luk kiristoci ku zo mu tattauna ku kun ce annabi isa dan allah ne mu ku qur'ani ce ba dan allah bane ku kawo mana dalili mu ku mu tabbatar muku ba dan allah bane a bible ma zamu mu ga muku ba dan allah bane in ne wannan kake nufi a tattauna da wasu addinan a nuna musu ɗaukakan musulunci ba tare da kun saki addinin ku ba matsala in ko intafet da kake nufi na nufin a zo a haɗu a tafi tare ku saki musuluncinku don ku faranta ma wasu rai har kuna tafi tare a zuwa a dinga taro ƙasashe ku ci ku sha tare har ma a ce wasu ayin da Allah kar ku karanta saboda abokananmu suna tare ayin suna ɗan caccaka su a ta wannan shi'umanci ne Allah bai da wannan ba saboda haka in dai wannan ne interface to wannan karkacewa ne bacewa ne kuma halaka ne amma ku tattauna da juna yau ai ko dan kuna zaune kasa ɗaya ga kirista da musulmi kasan mu ɗaya ne za mu bukaci mu zauna lafiya da juna ku? har ma a cikin community ku zauna ku tattauna su kawo guduma amma lakum dinuku walai din kar ku taba jin kan taba muku wannan me ne amma interface din da zai sa ka saki addininka har ka aje wani abu ka murda fassarar ƙur'ani don faranta ma wani rai to wannan haramun ne baya halatta tambaya ta gaba shikenan to mu je zuwa ga a karanta abin da ya sauka da kuma fassara wallahu alam Allah ya zata da mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

mun ambaci su waɗannan yara da suka yi niyyar rowa ko ba haka ba to sai Allah ta'ala ya ce fatafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun wani ne kewayowa sai kewayo gonar ta lalace suka lokacin suna cikin bacci niyyar su gari in ya waye za su yi maza maza su je su girbe kafin miskinan nan nan su zo ko suna da haƙi a ba su zakka cikin amfanin gonar da haka nace hana wani hana me hana kai to suna cikin bacci sai Allah ya aika ma gonar da bala'i shine ce fatafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun suna bacci fa asbahat kasfarini sai gonar ta waye gari bakakirin kafin da kasan duhun dare haka ne fantaraku gari na wayewa a fatana da musulmi ko gari na wayewa sai suka kira juna wani ku zo mu je gona shine fatana daukiya ku zo ku zo ku zo a hankali a hankali fasanado musbihin suna cewa anigdu ala harzikum in kuntum sarimin ku yi sauri ku je gonar ku in za ku girbe ku zo mu je tun yanzu kafin makwaɗaitan nan su zo abinda uban su ke yi suke son su kawar su hana ba masu haƙi haƙƙin su ina fantalaku fantalaku sai suka kama hanya wahum alhali su ya ta hafatun suna kuskuskus ai mu yadda su gani mai kus cewa Lallai kar ku bari wani miskini mabukaci mai karɓar rabonsa na zakka ya shigo muku gona yau ku je ku kwashe amfanin ku hana su na'am wagadau suka wayi gari ala harbin akan niyyar rowa qadirin iya iya wasu فلما رأوها قالوا إنا لضالون فلما رأوها لوكتن دسك جنتا تا إتمي دسك جمي gonar mai Allah ya kira ta anan da wani suna ya kira ta bustan haƙal ko janna ai ƙuran na hannun ai ya Allah ya kira ta janna ina inda ya ce janna inda Allah ta'ala ya ce ne inna balaunahum kama balauna ashabal janna janna nufin mai gona to da haka da ce falan mara auha lokacin da suka ganta ita gonar haka ne ko qalu inna ladallun suka ce kai ai mun bata domin da suka tafi gonar suka ce kai ita ce kuwa anya kuwa gonar mu ta samar da amfanin gona da yawa ya kamata mu ganta koriya da fruit da masara da da kaza da gero da iburo da acca da shinkafa ya kai haka kai kuma bace ne ba ita bace ita ce Allah ne kama ku cikin dare kuna bacci kun zo ku yi rowa Allah ya hana ku gaba ɗaya duk ta kone. to shine Allah ta'ala ke cewa falamma ra'awa lokacin da suka ganta qalu sai suka ce inna mukan la batattu ne ma'ana mun bace mun yi misin road ba ita ba ce na'am can da suka ce kai maharumin an dai hana mu ne ma'ana Allah ya kwace mana ita ne haka sun dawo cikin su kenan sun san abin da suka yi ba abin kirki bane ne kamata dino sudan na'am قال ألم mafi ɗan hankalin cikin shi ne mafi hankali hankalinsu can sai ce a'a laulatu ban gaya muku ba alam aqul lakum latasbihun ba na gaya muku me yasa ba ku tasbihi ku dinga yin tasbihi da kuna tasbihi kuna tsarkake Allah da ƙazantar rowa ba ta shiga zuciyarku ba da abin bai kai ga level ɗin da har ma za a hana ku ba to daga nan sai suka fahimci haka to sai dai kuma ai na gaba ya gaba an gane ko sun riga sun yi rowa Allah ya kwace gonar sai suka fara tasbihi qalu subhana rabbina subhana rabbina inna kunna zalimin kalu sai suka ce subhana rabbina sarki ya tabbata ga ubangijinmu inna kunna zalimin lalle mu mun kasance azzalimai ne kenan kaga sun fahimci sun zalunci kansu ina ne zaluncin ya kasance lokacin da suke niyyar rowa na biyu sun yi ne su hana abin da babansu yakan yi na baiwa talakawa haƙƙinsu na uku har suka yi kus kus don waikar a gane sun manci ai Allah yana jin su wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun ne zata sudur to sun yi wai kana taka Allah na tasa to da sai suka fahimci lalle ba su kyauta ma kansu ba sun mutun zalunci na'am فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون sai sashinsu ya fuskanci sashi suna zargin juna ai kai ka ce kama ba su ta awa ah, ina wana ai ka ce mu tafi da wuri a ah, sai suka fara da kafin shi abin tsiya lokacin yi da daɗi idan result mara kyau ya zo to sai a fara kuma mai accusation da kuma counter accusation ka duba Allah na cewa a ƙur'ani mai girma istabarra tubi'u min tabi'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at wa kenan ranar da waɗanda aka bi su a duniya za su yi baran-baran waɗanda suka bi su Allah ta'ala ce waɗanda aka bi su za su ce wallahi ba ruwanmu da ku a kenan lokacin da za a haɗu a yi laifi kowa zai ba da shawara idan laifin ya ɓaci to sai asiri ya tono an ce ɓarayi ne suka yi sata su biyu suka ba juna haɗin kai perfectly amma da suka zo rafawa sai Allah tona asirinsu su sha baka ita ba aini na sha wahala to aini na je na haura gida a garin haka sai aka zo me ya faru sai suka yi tsuru-tsuru eh to mun je operation ne kaji ba operation shi kuma wannan ce zai bani kasa da rabona wallahi ban yada ba ta gaba daya aikin banza suka yi kuma Allah ya tona asirinsu wannan shine kwatankwacin abin da ya faru game da ashabul janna fa aqbala ba'dhum ala ba'd yatalawamun sai sashi ya tinkari sashi suna zargin juna Allah ta'ala ce ne ci gaba sai suka saluda suka fahimci to abinda muka yi nan ba shi da kyau ashe dai Allah ne ya so ya azabtar da mu to kuma ai sai ka ce abin ya musu kyau ko saboda ka yi ba daidai ba Allah ya hukunta ka a duniya ka gane ka gyara an ya ce a ce ka je lahira da nauyi ko kuwa to Allah ka samu gyara da haka sai jikinsu ya la'afar. to anan ne fa suka ce Allah ta'ala na cewa qalu ya wailana inna kunna taghin suka ce kai mu. wallahi mun wuce iyaka mun wuce haddi na ubangiji asa rabbuna muna fata ubangijinmu an ulna khairan ya canza mana mafi akhai ka gani fa tare da laifin da suka yi sun kuma da sun yi laifi to amma kuma duk da haka suna da kyakkyawan fata shi yasa duk yanda ka kai da laifi kar ka fidda tsammani la taqnatu min rahmatillah tare da abin da suka yi sai suke cewa asa rabbuna an yulna khairan minha muna fata ubangiji ya canza mana mafi alkhairi daga abin da muka rasa inna ila rabbina raghibun tabbas mu masu kwaɗayi ne zuwa ga ubangijinmu na'am kazalika al'azab wala azabuna kirati akbar law kanu ya'lamun kazalika al'azab Allah ya ce to haka azabar da take haka azabar take kai an yi maka amma wala azabu lakhirati akbar law kanu ya'lamun wallahi azabal lakhirah ita ta fi girma ta fi irin wannan abin da aka ɗanɗana mutu laukanu ya lamun ina ma da ake sun san haka na'am ci gaba Allah ta baraka wata ala ya ce innal na inda rabbihim jannatin na'im lalle masu jin tsoron Allah tabbas ya tabbata gare su Allah ka sanya mu cikin almuttaqin wajen ubangijinsu jannatin suna da gidajen aljanna an-na'im na ni'ima wanda ni'imar in an shiga ba ta yankewa ba ta karewa babu tsufa babu takwarkwashewa babu ciwo babu duk wani abu da zai jawo maka bakin ciki a gidan aljanna a aljanna Allah ya tattali abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba zuciya duk da karmatsa karmatsatta ina nufin kame kaminta ba ta taba ɗarsar da yanayin aljanna a ciki ba an gane ko in Allah ce an tanadi kaza saboda a kawo maka zuwa ga mental approach kwakwalwa ka ta fahimci abu misali rabtun sauraka Allah tabaraka wa ta'ala ka bamu aljanna da rahmarka inna lil muttaqina ya tabbata ga masu tsoron Allah agun ubangijin su jannatin na'im sai Allah ya tambaya afa naj'alul muslimina kal mujrimina ma lakum kayfa tahkumun wannan ita ce aya ta 35 zuwa 36 yace shin za mu sanya musulmi mu mai da su daidai kalmujrimin kamar masu laifi ai ba ɗaya ba ne wanda yake musulmi ne imani mai bin Allah a gun Allah wannan ya fi mujrimi kafiri daraja ba ɗaya suke ba sai Allah ce malakum me ya same ku ne kai fa fatahkumun kuke irin wannan hukunci daidai ta musulmi ne imani da kafiri na'am kai ما لكم كيف gaba. أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم كتاب فيه تدرسون ko dai kuna da wani littafi ne da kuke karanta duk abin da kuke so a zuciyarku wani littafi ne Allah ya saukar muku ya ku kafaran maka da ma duk wani kafiri da wanda ya riki duniya ya balla kuna da wani littafi ne da ke dauke da abin da kuke bukata desires ku kuna da shi kuna da wannan inna lakum fi lama takhayyarun ta yanda za a ce kuna da duk abin da kuke so a cikin littafin in kuna son dukiya akwai wani littafi da yake za ku samu aure kaza idan kuna bukatar aure lafiya ba za ku mutu kuna da wannan ne malamai suna kiran wannan tasa'ulatun ta'ajiziyya tambaya wajen gajiyarwa ayan san babu ai an yi tada a gajiyar da ke kamar kai ne ka ce da mutum to kana da fifikin tashi ne ai ka san ba shi da shi amma kana sa dan ka nuna masa bai isa bane kawai misali to shine irin wannan aya ta gaba Allah ta'ala ce ne إن لكم لما تحكمون am lakum aymanun alaina balighatun ila yawm qiyamah ko ku dai kuna da alƙawurra ne an gane shine aymanun anan kuna da alƙawurra da Allah ya daukan muku alƙawura masu cin dogon zango masu kaiwa zuwa ga filin tashin alƙiyama wato ta yanda inna lakum lama tahkumun abinda za ku hukunta kuna da shi kuna da wannan garanti ne a Allah na'am falhum ka tambaye su ayyuhum cikin su wane ne bizalika dangane da haka ɗin za'il yake iya riyawa ce eh ni ne ubangiji akwai duk abin da ka faɗan nan muna da shi ina da wani record ina da rijista da ainihin da na duba zan samu kaza waye ka tambaye su waye zai iya babu babu wanda ke da wannan ba abin da ka samu sai abin da Allah ya rubuta maka kuma ba zai kubuce maka bayan an rubuta maka din na'am am lahum shuraka'u falyatu bi shuraka'ihim am lahum shuraka ko ku dai suna da abokanan tarayya ne abokanan tarayyan nan da wato har suke ba su doka sabanin na Allah to in ku suna da abokanan tarayya din falyatu bi shurakaihim in kanu sadiqin su taho da abokanan tarayyan nasu in sun kasance su masu gaskiya ne يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يوم منصوب على الظرفية متعلق بفعل محذوف مقدر مناسب أي واذكر كتن راند za a kuranye gabarin shi ne yau mai yukshafu an saƙi ka tuna ranar da za a kuranye gabarin maƙyangyama mai hausa suke nufi ma'ana ranar da za a buɗe ƙauri ma'ana malamai suka ce kinaya ce an kashi anil umuri shadida yau malƙiyama an gane ka tuna ranar da al'amura masu hala za su bayyana ran tashin ƙiyama wayu du'auna za a kira kafirai a ce ku zo ku yi sujuda a duniya an ce ku yi kun okay ku zo ku yi sujuda a yau in kun yi aljanna ta ku ce ba shiga wuta amma ina fala yastati'un ba za su iya ba an ce in za su yi sai bayan su ya kake daga nan za a fahimci munafikai ne kafirai ne a duniya an ce ku yi kunki waɗanda suka yi sujuda suka bi Allah to ga ranar su yau hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun za a ce da muminai ga ranaku da ake muku alkawari amma kafirai an ce su yi sujuda sun kasa saboda a duniya sun ƙi yin sujuda ɗin na'am na'am وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون خاشئة أبصارهم سنة كسكنتتو ترهقهم ذلة kaskanci da wulakanci na lullube su waƙad kanu yud'auna ila sujudi yau ai sun kasance ana kiransu su su yi sujuda ɗin yani fi duniya wahum alhali su salimun suna lami lafiya a gidan duniya amma suka ƙi, har ma in sun gama su sujuda suna musu izgilanci suna musu wasa a cikin zirga-zirgar mu na da'awa a ƙasar alhamdulillah ina tuna wata wani yanki da muka taba zuwa a niger delta yankin port harcourt ƙauye ne muka je bayan wa'azi da kira zuwa ga musulunci sallah ta kama mu muka yi sallah a ƙauyen to sai aka kewaye mu da har mun tsorata muna gani kamar mu sallah din ba mu abin da zai faru da mu ba kowane mataki muka yi a sallah sai ga an fashe da dariya da muka yi sallan muka tashi inda muka ɗora goshi sai suka zo da wuta suka ƙona wurin wai mun kama su shi'umanci a gari ka gani to irin wannan muke cewa na faɗa gun tasiri wannan na ramadan ɗin cewa yana da kyau madadin misali a birnin kaduna kano zare duk biranenmu tafsirai su cika birane mu tashi mu je ƙauyuka daga kaduna misali muna iya tura matasan mu kai zo zan tura ka niger delta baka address da gari ka je ka zauna kai da awa kaduna mai local government tal uku, je ta local government kaza kauye je yi azumin ramadan a wurin in hafizin qur'ani ne je ka ja su sallah ya musu ya ake azumi sai ka kusan amfanin sa ma yafi kusan abin da ake a gari misali kano muna da local government guda 44 misali nawa ne ake baza mutane ƙauyuka gwargwadon hali to na baku wannan misali sallah muka yi amma inda muka ɗora goyi sai da sai da aka ƙona da wuta to shikenan mun yi jira, mun gode wa Allah Allah ya kashe mu akan haka za a ce da kafirai ku yi jira a yau in sun yi sai bayan ya kage to sai Allah ta'ala yake cewa suna kaskantattu ai an kira su su yi sujuda a duniya wahum salimun suna salin alin amma suka ƙi fazarni na'am وأملي وأملي لهم إن كيدي متين فذرني الله يتكاليني كوي شيني فذرني قاليني ومن يكذب بهذا الحديث ka banni kawai da wanda ke kare ta ƙur'anin na Allah ke kyalin da shi iyo ko kai ne wani mutum babba ya ce oh yana rashin ji to ku kyale ni da shi ai sai ka ce yalla bai na tuba farin da ya fi ƙarfin ka kamar da shi ne wani sana Allah ya ce kyale ni da wanda ke al ƙur'ani alhadis alƙur'an banni da wanda ke ta shi sanastadrijuhum min haythu la ko eh zamu yi musu talala ne kamar saki shine istidraji ta inda ba su tsammani ka san talala kaddara a nan birnin kaduna kana da jaki jakin nan sai ka daure shi a ƙasa da igiya igiyar kuma ta kai kamar daga cardfoli misali a ce nisan igiyar ta ke barnawa akwai nisa ko? kun fi sanin kaduna amma ina jin akwai nisa su shi kenan wannan jakin naka kai kuma kana zaune a karfoli abin ka rike igiyarka amma dai ka ɗaure shi tamau sai ka sake shi lokacin da jakin nan ya kai barnawa ba ya ƙure ba yi biyo baya sai ka jawo shi to a lokacin da ya tashi zai je barnawa yana wani wuki-wuki da wulkata wulkata yana gani yana da freedom sai ka ce a wannan shi ne talala mai kamar sake sun gane misalin to haka Allah yake makafirai ya kyale su su yi ta budunbuduma buduma da kafircinsu sai ajali in ya zo sai Allah ya janyo su ya turo musu mala'iku wannan zai a ta mala'ika mai fincikar rai sabanin wannan shiqaq to kada ka yadda a ce Allah ya maka talala kai ta aikin sabo da fasadi shaye-shayen giya bin mata iskanci wai kai saurayi ne kana aski kai kamar hawainiya kana gani kai ya waye ka sa wando ka kwaba wando wani kana sallah a ga pants ɗinka a fili wai kai ask down da wace ce ya'ani sai Allah ya kyale ka ya baka lafiya ka ci gaba da yi sai an ƙure sai a jawo ka to shine ma'ana ta tadrijuhu za mu yi musu istidraji ka iske mutum na aikin da yake mara kyau a ci gaba da bashi yana ganin kamar abin arziki ne Allah ka tsare mu da istidraji za mu yi musu irin wannan talala min haisu la ya'lamun ta inda ba su sani ba za mu iya kammala suran yau ko wa umli lahum ka wa umli lahum Allah ya ce ina ba su jinkiri shine umli kenan ina ɗaga musu ƙafa, ina musu jinkiri ne inna kaidi matin kamuna tarkona mai karfi ne na tashi kama su ayyace inna batasha rabbika la shadid damkar ubangijinka mai tsanani kuma yace inna rabbaka labil mirsad ubangijin kananan yana dako yana jiran kowane maraji lokacin haduwa na nan zuwa aya ta gaba ci gaba am tas'aluhum ajran ya rasulullah ko kana roƙonsu wani lada ne lokacin da kake iyar musu da wannan sako na musulunci cewa kake su baka lada Fahim, wanda a dalilin haka su min magharamin saboda wannan harajin da kake dora musu muskalon suka je bai a burden ka dora musu burden ka dora musu nauyi la baya tambaye su komai ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa haka duk annaba suka ce ni ban ce ku bani lada kan iyar da sakon nan ba to shine Allah ke tambaya ko kana ko ku kace su baka wani abu ne ai Allah ya san bai tambaya ba ko kuwa a nuna maka cewa tsabar taurin kai ne kawai na kafirai aya ta gaba am indahumul ghaib ka karanta am indahumul ghaib hum yaktubun ka dai kafirai suna da ilimin gaibi ne wanda suke lekawa sai su rubuta eh mun leka daga gaibi wani za ka yi kuɗi an rubuta maka kafi kowa kuɗi mun leƙa daga gairi oke za ka yi tsawon rai kwantar da hankalinka ka miƙe kafa ka yadda kake so mutuwa ce bayan shekara ɗari kuna da wannan ne allah ya ce ba ku da shi tambaya ta gaba laula لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ الله يتي فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالآراء الله أكبر Allah ta'ala ya ce fasbir kai haƙuri a nan wa ake haƙurƙurtarwa wa ake ba shi haƙuri wa ke ba shi haƙurin Allahu akbar to menene haƙuri inda za a tambaye ka a ce ka ba da tarihin haƙuri menene haƙuri suka ce haƙuri shine ka ɗora ranka kan abin da ran ba ta so amma shi Allah yana so abin ba daɗi ko kai a ranka amma tunda Allah yana so to dole na mai da shi kayan sona kuma kana neman lada haƙuri ke wasu kuma suka ce haƙuri shine husnul al'adabi inda bala ka zamanto mai hali mai kyau lokacin da bala'i ya zo haƙuri ke sun kasa haƙuri gida uku akwai haƙuri kan bin Allah yanzu lokacin da ake mukumukun sanyin nan a ce kana job ko kana funtuwa ko nan zariya misali yankin kubanni din na misali ana mukumukun sanyi kuma mai kiran sallah ce a salatu khairun minan nawm sai ka jamar go sai ka haka misali to ba ka da haƙuri kenan haƙuri a nan shi ne ranka ka ce wallahi ba magana bacci ka aje farko ce ta shiga ka tafi to shi ne haƙuri a nan shi ne ka ɗora rai kan abin da ba ta so ai ba ta so ai ga shi kuma bargon na ka sabo ne irin ɗan sa'udiyan nan mai laushin nan kuwa to Allah ce ka bar bargon ka fita shi ne haƙuri kenan misali zakka lokacin ba da ita yayi kuma kuɗin nan kana so amma tunda Allah ya ce a bayar sai ka yi haƙuri ka kai rai karki halakar da ni ka fitar ka bayar shine ne haƙuri kashi na farko haƙuri wajen bin Allah karatun ƙur'anin nan sai kai haƙuri ka kalle mu da kyau mutane wani ya ɗau ƙur'ani wala sai ya fara bacci Allah kuwa amma bare ɗauki novel ka gani sai gyara zama a gyara a gyara murya sai ka ce karanta ƙur'ani Novel. da yawa ba sa iya ainihin kallon suna tv awa uku ko sauran tashoshin alkhairi amma in fi nesa suna sana nollywood to sai ka yi haƙuri wajen bin allah yanzu misali mun sha magana akan hadisin hadisin da ke cewa annabi na cewa ku karanta bakara ko annabi ya ce ku karanta bakara wallahi riko da bakara albarka ne yace iqra'u suratal baqara fa inna akhdaha baraka wa tarkaha hasara ku riko da baqara riko da baqara albarka ne barin karatun baqara takeici ne hasara ne hadisin cikin sahih muslim hadisin abu umama al-bahili to yanzu misali ya zaka riko da baqara aka ce kullum ka karanta ta ita kuma aya ce 286 wanda zai ce kawai wai malam 286 to amma kuma ni ina gani inda za ka tsara zai yiwu awa ɗaya da rabi mai rai za ka iya karanta bakara kullum ka sauke ga abin da annabi ce ka jarraba za ka sha mamaki yanzu cikin kowa zai ma Allah alkawari daga nan zuwa kwana talatin kullum zai sauke bakara wa zai iya daga hannu cikin ku liman za ka yi to alkawari alkawari wa afu bil ahdi waye kuma zai yi Allahu akbar za ku yi daga nan wallahi ka jarraba wannan your life will be different jarraba gani ana sallar asubahi Allah ka zauna a wurin ka fara alif lam mim zalikal kitabu la zuwa karshe can sai ka ji ka a amanar rasulu bima yau daɗi masha Allah Zaka yi kai ma zaka yi ina fata Allah ya taimake ku ya taimake mu sai kuma wa na uku ko na hudu Zaka yi tsakaninka da Allah ne fa to shikenan Allah ya taimake mu gaba ɗaya wa kuma zai yi wallahi ina son mu da alkhairi ne kai ma za ka yi masha Allah barakallahu fi har da kai aka gayu suna kokari ko Allah sanya albarka masha Allah to ku da kyau har da kai za ka yi annabi ya ce iqra'u masha masha Allah Allah Allah ya samu daga nan wallahi ku jarraba daga nan kafin a fara azumin Ramadan a ce kullun ka bakara sau 30 zaka sha mamaki annabi ne faɗa yace iqra'u suratal baqara fa inna akhdaha baraka wa tarkaha hatara wala yastati'uha al-batala ku karanta baqara riko da ita albarka ne barinta cizon yatsa ne da hasara da takeici to ka da kai takeici kuwa ni nake da qur'ani ba sai ka haddace ta ba bude ta ka kalle sai ce riko da ita albarka ne barin ta hasara kuma wallahi masu sihiri ta fi karfin su duk gidan da ake karatun bakara shedan gidan ya su karfinsa mai yiwa kake to aini malam matsala ta wallahi zan je makaranta da safe shawara kana iya kasa bakaran nan gida uku ana sallar asubai ka karanta tun daga farko alif lam mim zuwa ina أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يعني كفم إذولا جي كما كرنتك كم باين كاداو تيكا أخوضك أفتطمعون زوائنا سيقول السفهاء من الناس لأثر كأخوضك سيقول زوائنا واذكر لك معدودات دقنا واذكر الله تلك الرسل كاتب أرف بقرة ka samu aya 286 ka samu ƙasa da awa ɗaya idan ka baka yi ba za ka yi awa uku kana ta surutu awa uku kana karanta jarida awa uku ana ta argument da kai shaɗin kuma ya samu nasara kan ka kira me yasa muka shigo da wannan a wannan duniya tamu da muke gwagwarmayar neman lahira musamman a wannan wata na ramadan watan karatun ƙur'ani Allah ka samu dace mun shigo da wannan saboda munasaba ko a wata aya muka tsaya fasbir ka yi haƙuri ai mun ambaci haƙuri muka ce kashi nawa kashi uku na farko haƙuri kan bin Allah karkashin wannan muka shigo da karatun makara sai ka ji ka kasa haƙuri amma za ka yi haƙuri kana hira awa muka damu ba haƙuri kashi na biyu haƙuri gabarin sabon Allah ka gama ce a kan titi ta caɓa ado tana ɗaukan hankali ido na son ya kalla sai ka ce a sanda Allah ya hana na sarrafa idan to haƙuri ne wani har ma ana ganin haƙuri barin saƙo ya fi lada sama da hakuri kan ɗa'a nan kana mai da zuciya ne mutum ya je an yi kiran sallah kiran sallah na biyu ranar juma'a wanda Allah ce ya allazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'u ila dhikrillah wa mai ku bar ciniki to ka bar ciniki sai kai hakuri dan Allah ga dama sai jarrabe ka da shi dama kai wata ɗaya ba ciniki wata guda cur ba ciniki kuma daidai lokacin kiran sallah sai Allah ya koro maka abokin ciniki to daga nan sai ka fara jin tawili to ai wallahu ala kulli shay'in kadir. ai Allah dama ya san hannun sai ga mutum ya kirkiro maka aya ya san aya a wannan lokacin to Allah ka ba mu hakuri ka sa mu kiyaye sai kuma hakuri kashi na uku shine hakuri kan bala'in ubangiji hakuri kan rashin lafiya hakuri kan karewan arziki kai hakuri kan a ce ɗalibi ya samu carry over a makaranta ai musiba misali Dalibi ya sami carry over misali ai babu ka tambayi dalibi ba mai son carry over balantana kuma filin over kowa ya tafi amurka ka dawo an zargo ka misali to sai yi haƙuri in dai ba suka ce kai ba to anan allah yana gaya ma annabinsa fasbir ka yi haƙuri li hukmi rabbika saboda hukuncin ubangijinka kuma manzon allah shine shugaban masu haƙuri ko ya fi kowa haƙuri wala kun ka sahibil huti allah ce kar ka zama kamar ma'abocin kifi wane ne wannan shine annabi yunus annabi yunusa <clears throat> Allah ce karka zama kamar shi iz a lokacin da na nada yayi kira wa huwa makzum yana cike da fushi annabi yunusa shine yunusa Ibn matta Ibn wa matta shi suke kira jona a cikin bible ko kuma cikin turanci jona har marigayi ahmad didat yana da littafi the sign of jonah inda ya fallasa masu ƙarya cewa annabi isa ya mutu a cross inda za ka karanta bible littafin matthew 12 38 40 za ka iske bai mutu ba hata ne ba ma ƙur'anin ba misali to shi annabi yunusa shi ake ce masa da turanci jona to wannan annabin allah ana kiransa yunusa ibn matta allah ya aike shi zuwa ga wani gari da ake kira ninawa ko kuma ninabe a tsohuwar iraq da ake kira mesopotamia to madadin ya tsaya har allah ya bashi dama ya bar garin sai ya bar garin to a dalilin haka kuma ainihin id abaka ilal fulkil fulk al-mashhul fasahama fa kana min al-mudhhabin faltaqamahu al-hut wa muli saboda haka sai jefa kansa bisa umarnin ubangiji a cikin teku sai kifi ya haɗe sai allah ya ce ya rasulallah karka zama kamar wannan mutumin kifin lokacin da ya yi kira da ba su yadda ba su shi yasa ya bar garin fajtabahu rabbuhu bayan ya shiga cikin kifi sai Allah ya zabe shi karanta ayar fajtabahu rabbuhu sai ubangijinsa ya zabe shi daga al-ittiba faj'alahu ya sanya shi min as-salihin daga cikin bayi daga cikin bayi nagari wato bayan yayi abin da yayi ya bar inda aka ce ya zauna to sai Allah kuma ya zaɓe shi ya sa ya cikin bayin Allah waɗanda suke nagari Shi ne annabin Allah Yunusa domin bayan ya yi kira na marala bayan ya yi kira ba su amsa ba to sai ya bar gari sun san abin da ya faru an ce bayan ya yi da awa yayi suka ke imani to sai bar garin barin garin da ya yi aka ce sai nufi yankin da ta kama da jofa a yau ya hau jirgi jirgin ruwa malam sai fara katankatana zai kife a lokacin hatta abubuwa na hawa ba sa yadda su ɗauki wanda ya saba wa Allah Allahu akbar sai suka ce lallai akwai wanda ya kauce ma dokar ubangiji a jirgin nan a yi ƙuri'a a gawaye shine Allah ce fasahama fa kana min al mudhhabin sai jefa ƙuri'a sai ƙuri'a ta faɗo a kai aka ce to kai ne to kuma tsakiyar teku ne to saboda kai dai kaga ba za mu halaka ba ka tashi ka jefa kanka a teku haka annabi yunusa Allah ya kara masa aminci ya jefa kansa a teku malam yana jefa kansa a teku sai kifi ya haɗe wannan kifin shine alhutu Allah ya ce ba din yana tasbihi ba falaula annahu kana minal musabbihin karanto mu je lalabisa la ilaha illallah Allah ya ce ba domin da ya shiga cikin kifin yana tasbihi ba Allah ce wallahi da ya zauna a cikin kifin hatashin kiyama Na lillahi wa inna ilaihi raji'un wani tasbihi ne malam wa zannuni idza maghadiban ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك gaba فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ka kaga nan Allah ya gaya mana annabi Yunus shine Zannun a cikin wannan sura da muka ji aya sura mai lamba 21 suratul al-anbiya Allah ya ce wa zannuni idh dhahaba mughadiban فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين Allah ya ce ya dinga tasbihi tasbihi shine ne la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah ce sai muka cece shi ba dan wannan addu'ar ba to shine ya tabbata hadisi annabinmu yana cewa yace wannan addu'a ta annabi yunus farkonta akwai akwai kalmar shahada dan yace la ilaha illa anta ta akwai tasbihi dan yace subhanaka Karshen ta akwai confession tabbatar da laifi a kanka dan kace subhanaka inni kuntu minaz zalimin to da ka yace ba mumini da ke cikin matsi da zai roƙi Allah da wannan fashe Allah ya amsa masa Allah ka amsa mana gaba daya to wannan shine abin da ake gaya mana a nan, Allah ce karka zama kamar shi wannan ma'abocin kifi mun riga mu wurin ko a dan haka fajtabahu rabbu sai Allah ta'ala ya zaɓe shi faj'alahu yasanya shi min as-salihin daga cikin bayi nufin suna cewa kar ku fifita ne a akan yunusa ibn matta annabin allah ne allah ya kara musu aminci gaba daya sai mu je ga aya wadda ke daga ita kuma sai ta karshe لما سمعوا الذكر ويقولون هو وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك قول يزلقونك بأبصارهم lalle waɗanda suka kafirce saura su kayar da kai da gannansu saboda kallon da suke maka na reni na ganin baka isa ba kamar su yi ƙasa-ƙasa da kai a dalilin kallon izgilanci da suke maka lamma sami uzzikira a lokacin da suka ji azzikir menene azzikir alqur'ani haka ne kalmar zikir a qur'ani kan zo ana nufin qur'ani ne kamar nan wurin nan yace lamma ul zikir ay lamma sami'u alqur'an inna nahnu nazzalna mai zikir sura shabir aya ta tara zikir zikir kuma kan zo ana nufin mai hudu ba da sallar juma'a kamar a ina kenan fas'au ila zikirillah zikir kuma kan zo ana nufin ambatan Allah ya yi na amanu zikirullaha zikiran kafira zikir kuma kan zo a ƙur'ani amma ana nufin mai prestige wato matsayi da mutunci da Allah ya baku kamar ina kenan kawo ayar إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وإنه لذكر لك ولقومك وتسألون قرآن nan zikiri ne gare ka ya manzo Allah ga mutanenka zikiri anan ana nufin matsayi ne akwai ayyuka kuma cikin al'anbiya laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dhikrukum afala ma ta'qilun mun saukar da qur'ani fihi dhikrukum a cikinsa akwai ambaton ku kenan kaga zikir zikir zikir amanoyi daban-daban kuma idan kana magana zikiri irin wanda ake na ambaton Allah ba zikirin da yake na bid'a a zo ana dukan kirji ana shirme ana bid'o'i wanda yake ba shi da asali ba annabi bai karantar da wannan ba kuma Allah sai ya kama waɗanda suka batar da ƴaƴan musulmi akan wannan haukan da babu dalili misali akwai zikiri a zuci akwai zikiri a baka akwai zikiri a mai zuci baka gaba a zuciyarka in ka ce la ilaha illallah kai imani wannan zikiri ne a harshenka ai ka faɗa a zikiri ne a gabarka ka sarrafa gaba wajen yin abin da Allah yake so misali karka sha da hagu zikiri ne to amma zikirin da Allah yake nufi nan wannan mun faɗa saboda munasaba ne wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarin lamma sami'u dhikr alquran wa yaquluna suna cewa innahu lamajnun ai annabi a ne a'udhu billah an gane wa ma huwa alhali qur'ani ko kuma karantarwa manzon Allah bai kasance ba illa zikrun lil alamin face zikiri ne alamin game lil game game ga halittu na yi tambaya ne saboda kada wani ce ga talikai al'alamin ba talikai ba ne a wannan siyakin sai dai ka ce mai halittu gaba ɗaya saboda talikai a gun bahaushe yana nufin ɗan adam ne kawai don ya ce adamu kakan adamu kakan ok ashe kenan kuwa ai adamu ba kakan gwanki ba ne ba kakan bishiya ba ne ita ko alamin duk abin da yake ba Allah ba shine alam ashe in ka fassara alami a wannan tsari a matsayin talikai ka takura ma ayar ma'anar da take nufi wannan shine karshen wannan sura yadda sura ta kammala khalas to Allah ya kammala rayuwarmu da alkhairi ya azurta mu da karatun Qur'ani yadda Allah yake so wannan wata na Ramadan da muke ciki Allah ta'ala ya sa yadda muka ga farkon sa lafiya mu ga sa lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waɗanda suke alkawarin sauke bakara kullum kar manta ina jaddada muku Allah ba ku nasara ya kamata a ce adadin ya tsaro za ka karanta bakarar ne kai ma alhamdulillah na'am kamar ayan kare ko to shikenan africa bismillah za mu tashi insha Allah in kai rai gobe suratul ko na'am hmm. na'am اي eh, kwarai gaske Allah ya yafe musu تعالى mhm. Allah ta'ala ya yafe musu ai sun yi ba daidai ba sun tuba shikenan dama Allah na karban tuba wanda ya tuba ko na'am manni wal adha eh la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha do not spoil your charity an gane ko by act of malingintan alright shi ne kamar gori amma idan kana nufin kalmar gori ne ma'anar gori kalma categorical term guda ɗaya suna bincika amma ita ce ma'anar a yanzu in cikinku ku akwai wanda ya san gori da turanci a kalma ɗaya. ya gaya mana nema zan karo akwai ta shi kenan sha Allah gobe za ka ji kalmar gori a ma'ana ɗaya akwai abin da na manta da Allah na faɗa kun san jiya a tasirinmu um, ban faɗaɗa bayani ba kan wata aya inda Allah ta'ala yake cewa id asarra an ila ba'd azwaj hadithan ban fada da ba lokacin da annabi asarra ya asirta ko ba haka ba ya asirta menene wata magana zuwa ga ɗaya daga cikin matayensa ban yi bayanin me asirta ba aiko to abinda malamai suka ce asirta wannan ya gaya mana na hafsatu ne ke hafsa babanki umar zai zama khalifa bayan na bar duniya haka baban yar uwarki Aisha wato sayyidina Umar kenan da sayyidina Abubakar amma fa ki shiru to abin ka da mata iyayen mu Allah ya kara musu yarda sai ta ga mana na Aisha sai magana ta bayyana wasu malamai na ce a abin da ya asirta mata shine ya haramta makan samariya a matsayin ku su misali amma magana ba muke shine ya ba su labarin khalifanci iyayensu amma kar ku faɗa da ya gaya mana na aisha sai annabi ya gaya mata ta ce mana baka wai baka labari sai ce na ba'aniyar alim khabir Allah masani ne ba da labari shi ya gaya min tun da kun kasa rikewa wannan shine abin da ya kamata kuma a tafsiri mukan yi haka ko da an wuce a kuma baya in akwai wata kalma mai amfani a tsara gani Allah ya samu dace ka daga hannu ko mhm. na'am eh. na'am sai faɗi cewa mutum ne wato aka ba shi labarin rasuwar mahaifinsa ko mahaifiya su kasan iyayen da alhamdulillah suke da matsayi a zuciya sai ka saburi sai faɗi ya suma to bai tawakali kenan ba tambayar kenan sai mace a ba za mu ce bai tawakali ba wato ka san juriya da iya danne abu da haƙuri na mutane hawa hawa ne wata ƙilshi ƙwaƙwalo ce ta kasa karɓar shock ɗin misali abin ne ya dake shi ya kasa haƙuri ko in ce ya kasa juriya ba za mu ce ba shi da tawakali ba to sai dai kuma bai kamata ya wannan halin ba in daga ne ya mutu ba Allah ce me za kashe kanka a taƙaice dai ba za a ce ainihin wato bai kyauta ba amma abinda ake so in aka yi mutuwa shine kamar da muka ji Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ka ce me wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarati wa bashir sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أظن أكا faɗa فعلك bayan ihu wayo Allah ba wayo Allah zai dawo da wanda ya mutu ne to haka in ya faɗi har ya mutu to gaskiya bai dai kyauta ba ko in ce ya suma amma ba za mu ce ba shi da tawassul abu ne a zuci sai dai a zarge shi gurgudan abin da yi a ce to karka sake wannan ka samu juriya Allah ka ba mu juriya gaba daya halas waye ke daga no ina jin daga nan baya yayi saka daya biyu uku shike na eh eh menene hukuncin kwallo a filin idi to tambaya ke ta da tambaya an ce ana amsa tambaya da tambaya shi kansa kwallo mai hukuncinsa amma filin da aka keɓe don shi ne matsayinsa haramun ne? kwallo haramun ne? to mai dalilinka na haramci madalla foka professional foka a yau za ga mutane sun bayyana cinye su a fili kuma har ma akan fifita a akan musulmi kuma har akan bar sallah bari tambaye ku mutum ne an je ana kwallo golkifa ne yana tarewa yana tarewa kuma world ake an koro kwallo za a foka a gidansu sai tuna bai sallar la'asar ba sai fita daga golf ya je sallah ya yi daidai ko bai daidai ba a wurinku ya yi daidai ba ake kada fa kuma an koro kwallo zai tare ce a salatu khairu min kwallo je tsalla kuma aka zura musu kwallo a raga ya yi daidai ina tabbatar muku sai an kashe shi Allah kuwa to in za su kashe shi kuwa that means ashe kwallo a wani su tafi sallah kenan ni a na bai mai daidai ba in ya bar gospel sun ba daidai ba ne saboda ya jefa kansa alaka ai da dai ka je sai ka kwar har a kare ka kwashe alhakinka daga baya amma ka fita za a kashe ka the point is ashe kwallo har ya kai matsayin da ta kai matsayin da wasu mutane sun ba shi matsayin kamar addini ne to in dai kulla da wannan matsayi a yanda yake to ba za ka ce halal ba ne to shi shikenan sai aka ce irin wannan kullon ana yi ne a filin sallar idi sai mu ce filin sallar idi don an yi kwallo ciki bai taba mu filin sallar idi matsayinsa ba ƙasa dai ƙasa ce an gane allah na tuba ko ta ba aka sha a filin sallar idi bai shafi wato sanctity na ainihin wannan wurin ba tsarkin wurin misali yana abinsa illa iyaka tun da wurin wasa ne to wannan wuri ba don wasa ba ku je wurin wasa ku nemo masa wurinsa na daban amma wannan wuri ku ji tsoron Allah ba gun wasa ba ne amma don an yi wasa ciki wannan ba zai sa a ce to ba za mu yi sallar idi ba ku yi sallar idi wasa da mahallinsa idi kuma da nata mahallin wallahu alam to ai tambayoyin sun cika saboda lokaci ko dan mu tashi mai sallah to ina jin ka kawai sake tambaya kuma na'am na'am tsarin iyali a musulunci ta malam lacca ce mai zaman kanta special topic of discussion ne kansa da mai yiwa ne kafin mu rufe tafsirin cikin 'yan kwanaki kaɗan mu ɗauko wannan topic na muku magana tsarin iyali asalinsa da genesis ɗinsa zantuttuka na irin su robert malthus masanin tattalin arziki malamin coci na ingila mai takama da the malthusian theory cewa akwai abin da suke kira uh, menene ne arithmetic progression da kuma geometric progression misali da zantuttuka na irin su margaret sanger wadda ta mutu america 1966 waɗanda suka kirkiro abinda suka kira PTA a us kenan plan parenthood da yadda malamai suka ba da fatawa family planning fiye da shekaru ashirin a saudiya haramcin family planning to amma wannan kamar da nake muhadara ce mai zaman kanta amma a yanzu family planning to wa za a plano mu ba a planin ke muke ba duk mutumin da ke da mata ta haihu har za